ko da a ce baka da kuɗin da zaka saka a platform ko kuma baka da ra'ayin saka kuɗin ka yanzu a platform to idan ka biyo ni a wannan bidiyon zan nuna maka platform mai saukin tsare-tsare kuma wanda ake samun kuɗi da shi sosai da sosai ko da a ce baka saka ko sisin ka idan ka kasance da ni a wannan bidiyon har zuwa ƙarshen sa zan nuna maka platform ɗin da ko da a ce baka sa ko sisin ka ba kamar yadda na faɗa a farko kullum zaka rinka samun kuɗi ko da kuwa a ce na kati ne domin kuwa idan ka rijista a wannan platform ɗin da na zo mana da shi yau akalla baka samu kuɗi da yawa ba kullum zaka rinka samun naira ɗari biyu zuwa ɗari uku kuma ba tare da ka sa ko ka ba wanda kuɗin ka suna kaiwa minimum withdraw nasu kai tsaye za ka withdrawing ɗinsu kuma ba tare da wata matsala ba za a tura maka zuwa account ɗin da ka zaɓa sai dai kamar yadda na gaya mana platform ɗin suna da wasu tsare-tsare ba kamar ragowar platform da muke kawo muku a baya ba suna da tsare-tsare wanda sun sha bamban da ragowar platform amma ba wani wahala gare su ba sai dai in baka fahimce su ba hakan ne yasa nake mai bamu shawara da ka daure ka kasance da ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin zan nuna maka yanda zaka bi wannan platform har ka kai ga yanda zaka amfana da shi ko da kuwa a ce baka saka kuɗin ka ba kafin mu je zuwa ga nuna muku wannan platform ina roƙon alfarmar da idan bako ne kai a wannan channel to dan Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all kuma kada ka manta ka danna mu wannan bidiyon namu alamar like domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa gurin lalubo muku legit and confirm platform irin wa'annan wa'anda za ka samu kuɗi da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi Kamar yadda na faɗa tun a farkon gabatarwa na wannan bidiyon, yau zan nuna mana platform ɗin da koda a ce baka saka kuɗi ba, za ka sami alkhairi da shi. Wannan platform ɗin kuwa shine wannan. Na sa muku link na register wannan platform a description na wannan bidiyon, wanda shine kana taɓa wannan link ɗin zai kawo ka wannan fuskar. Idan kana so ka yi da phone number ga gurin phone number nan kamar yadda kuka gani da code na Najeriya, nan da inda zaka zo ka fara da shigar da number wayar taka ba tare da ziran farko ba. bayan ka shigar da lambar wayar taka sai ka zo ka kirkiri password wato nambobi daga shida zuwa goma sha biyu bayan ka zaɓi password wanda yake daga namba shida zuwa goma sha biyu sai kuma inda zaka shigar da recaptcha domin confirm your are a robot ga codes ɗin nan za ga sun baka a nan gefe su za ka kwafa ka saka a nan kamar yadda kuke gani yanzu na shigar da code ɗin bayan ka shigar da code ɗin kawai sai ka danna a nan inda aka sa a register wanda daga nan ne zai kai ka a cikin platform ɗin Baya gama rijista zai nuna maka registration successful wanda daga nan ne zai kawo ka wannan fuskan a nan ƙasa suna nuna maka ne in kana so kai downloading na application din su zaka iya yi idan kuma ma ba sai ka yi ba duk lafiya lau ba dole ne sai ka soke application din ba kawai zaka danna okay a nan kuma sai ka danna confirm suna baka show detail ne akan wannan platform din wannan shine yadda tsarin odar nasu yake kana yin rijista za su baka naira ɗari tara kyauta kamar da kuke gani yanzu sun bamu ɗari tara kyauta wanda ita ne zaka fara mikin na oda a wannan platform ɗin in ka duba a nan ƙasa gashi sun fara bamu odan naira ɗari tara wanda kawai sai ka zo nan ka danna bayan ya wuce da kai zai nuno maka wannan fuskan wanda kamar yadda kuke gani yanzu a naira ɗari tara da suka bamu kullum za ka rinka yin oda guda goma sha takwas idan ka duba a nan ƙasa za ka ga an sa zero of 18 orders wanda hakan shi yake nufin ban yi oda ko ɗaya ba a wannan platform ɗin Yanda ake oda a wannan platform ɗin domin tara income ne za ka duba na inda aka sa receive order sai ka taɓa gurin bayan ka taɓa kawai sai ka danna confirm kamar yadda kuke gani a haka kamar yana mining kenan za a ce to wannan in kana yi in kana yi kuɗin ka za su na taruwa wanda a kullum za ka samu damar kai guda goma sha takwas bayan ka yi odan farko za ka ga anan sun nuna a wannan odan da ne har na sami naira takwas kyauta wanda a kullum idan ka zo kana yin wannan odan za ka samu naira ɗari da arba'in da tara in kuka duba anan gashi sun sa mana odan da ne kuma anan oda za ku ga an sa 1 of 18 wato a cikin oda na guda goma sha takwas da suka bani free na yi guda ɗaya wannan shine yanda za ka yi odan za ka iya yin amfani da application din na Kilis Assistant domin ya rinka maka odan auto kai ba tare da ka wani sha wahala ba a duk minti ɗaya ana yin oda akalla sau biyar a wannan platform din sai ka sassaita mai yanda zai rinka maka odan ko da a ce baka yi amfani da wayarka ba da ne ba yanzu za ku ga da maimakon a naira ɗari tara da kuɗi na suke wanda suka bani ya koma ɗari tara da takwas da ɗigo ashirin da takwas a odan da na yi na farko kenan wannan shine yanda tsare-tsaren nasu yake ga product ga kuma premium product Idan kana so ka recharging a wannan platform din wato ka zuba kuɗi zaka fara ne da zuwa nan inda aka sami din nan sai ka taba gurin kana taba zai kawo ka wannan fuskan inda shine sai ka shiga top up ni na riga na sa kuɗi a wannan platform din wanda da a ce zan yi muku login a normal account ina daga jiya da na register wannan platform din zuwa yau har na sami sama da dubu ɗaya da ɗari biyu a ciki wannan shine tsare-tsaren yadda za ka yi recharging a wannan platform din za ka zaɓi gateway ɗin da kake so ka biya ga nan guda uku bayan ka gama sai ka shigar da amount ɗin da kake so za ka zuba a ciki misali ni yanzu na sa dubu hudu sai ka danna nan top up yana wucewa da kai zai kawo ka bank digital wanda shine ka je kai musu recharging wanda duk wanda yake harkar platform ya san yadda ake recharging a irin wayannan platforms ɗin. Da na yi login a ɗayan account ɗin na kamar yadda na gaya mana wanda jiya na rijistar wannan platform ɗin kuma na depositin na naira dubu hudu a ciki. Kun ga kuɗi na har sun haura yadda na zuba kenan. Kuɗi a wannan platform ɗin zaka fi samu sosai amma kuma sai dai a koda yaushe ka manta da ƙa'idar platform ɗin ka sa kuɗin da ka kasancewar ka fi ƙarfin su ko da a ce ka rasa su babu wani matsala ba za ka cutu ba sosai kun ga anan da na zo wajen oda already ni za ku ga 18 of 18 order saboda na riga na gama yin oda na a wannan platform din tun da safe idan kai kai odan farko kana so ka kara har zuwa yanda za goma sha takwas za ka kara zuwa nan ne ka danna receive order zan nuna maka inda zaka ka danna confirm kamar yanda ne da farko nuna mana kullum haka zaka ka rinka yi har so goma sha takwas wanda kullum zaka ka rinka samun ɗari da arba'in da biyu idan kana kaiwa minimum withdraw yanda za ka withdraw shine za ka fara ne da zuwa nan wajen a ah, profile ɗinka kenan bayan ka shigo profile ɗinka a nan za ka ga inda aka sa withdraw sai ka taɓa gurin nan za ka fara da shigar da amount wato amount ɗin kuɗin da kake so ka withdraw tunda ni nawa already sun riga sun kai minimum withdraw sai kuma ka zo nan ka shigar da bank detail ɗinka nan za ka ga inda za ka sa account name naka sai kuma ka sa account number ka sai kuma ka zaɓi da wanne banki kake aiki daga nan kawai sai ka danna confirm kana yin withdraw shikenan after 24 hours za su tura maka kuɗin ka zuwa account din da ka zaba amma sai da wannan platform din suna tare 18% na duk abin da kai withdrawing A ƙarshe ina mai ba mu shawara idan har za ka yi wannan platform ɗin tunda ba sa turo verification code yana da kyau aƙalla kai creating na account uku zuwa biyar har zuwa da yadda kake ganin kana da lokacin da za ka iya yin oda a duk wannan account ɗin. Ba sa turo verification code za ka iya ƙirƙirar number waya kawai kai creating na account da yawa kullum ka rinka zuwa kana oda kana oda a haka haka kuma kuɗinka suna kaiwa dubu hudu da account ɗin da ka hau kai withdraw za a tura maka kuɗinka wanda kun ga in dai har kai amfani da wannan platform ɗin za ka samu kuɗi sosai ko da a ce baka zuba kuɗinka ba kamar yadda na faɗa mana wannan shine karshen wannan dan takaitaccen bidiyo namu akan wannan platform wanda ina mai ƙara ba mu shawara kada kai wasa da shi ka daure ka rijista a wannan platform din kada ka manta ka danna wannan bidiyon namu alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku platform masu kyau irin wannan nagode nagode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba